الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعدي تبتي الله وصلاة يسيتي بأمين شوهر تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا safogwe gube ya sago gube ci 2014 kalenda miladiya ne kafin ya shi daga littafin alkawa'id wal usulul jami'a يا a عبد الرحمن ibn nasir السعدي رحمه الله تعالى mai ka'ida ya shi ci ka'ida ya shi ci man ga idza ta'azzara ma'rifatu man lawul haqq ju'ila kalma'dumi idza ta'azzara ma'rifatu man lawul haqq ju'ila kalma'dumi idza ta'azzara ungazu ma'rifatu man lawul haqq ne zaɓe yadda ya ji haƙƙe tiye yana jimila kalima domi a ga yan wucin da ke wa ga ga zagoro dan wani wani to a ko su da wani mana zanen ko ji ya ake ce bane wani jiyan sun dan wani kaida ne gagagan zanen dukiya zanen wuce ga da wani amma zanen dukiya nan na kuye ɗaya ko mai yi wuza wuza wuza wuza mai leya a zo lagan zanen tun wunan udan gobe a zanen zanen ewo irin na gadan da yi na sukun in gabau ule wani olu ya bai tilmali bai tilmali la amfani ojin duhi yan ina e alama fulani ya musulmi bai ne wani kuma gaba zanen wannan da bai na masukun ulawun ji sadaka la beni ya ga la da wani tun zane gan dukiya wuce nan ko? auma kula wuce sadaka ko? daga babon nan zane ga jajiri umar da zandoro na juguna nan ewu na zanen lugwa dukiya no lugwa nun ga ashe dukiyar baitul mal a cin gaga in zagi na gabe shi shi ƙunje waliya nan abu lagun waliyu da wa alhakimu wuci ga a wuci ga sa a su waliya zagi nan daga babon noma santun da ce biye da nan etiyar dukiya zan da ci gadon wani ungwai na wajiye kpankpanyi wee wo tilada da gwaye bai tilmali ko wee wo wucin ko wula da ari sadaka da gona ji kokari wowa ba zai te zai zai wu dukiya nana ebo na kawanye na wale lana ya ni ya na na bebe mine ya ke ebe lawo ya ci ganno ga da jiye duk ya zano ci gadin da wani wacce gwa gafi ani na ma na ya di fiye ga wuta na tankuro na takumbe da su ba tankuro na wale da yi na ya wato ya inni ifta ajartu ujra'a Ngwa zan ga lotun ayawi fa'asaituhum ajrahum ghayra rajulin wahidin mujadu ya za wuce la ya na lufi an zanin waye wato la ma ban da zai ni taraka alladhi lahu wa zahaba duki yuna da bi wina wu ya da bi wu ci dauda fa samurat ajruhu fa samartu ajruhu ko hatta kasrat min al amwal duki yuna na masu kun wuji kiyo eh mu la shi gwadan business are wannan dokun fa ja ani ba da ainin za ci gege nuna lokacin nan fakala wajen ya adalla ya wuce sa wannan aji ilayya ajiri eh wani laya ne eh, wani lokacin ya fakala fa kulti lahu ta gungan kullu ma tara min ajiri ka min al ibil wal bakar wal ghanam wal raqibi ina wani ba da nan to rakun to nan ko to nan ji to ba ta min yawo wani ga ni invest to jaja ni da nan فقال عبد الله فقال يا عبد الله يا وجهتي لا تستهزئ بي قد تامم فقلت مجاوبا اني لا استهزئ بك من تامم جويا فاخذه كله فاستاقه lada wata yin kada wa ne ga zanne bani wa duki ya zabe zanne ajifu ko wa sai tuwo so wa kara je da ne mu bida shi ko ya ruwa kai da idza ta'azzara ma'rifatu man lawul haqq ju'ila kalma azuni ya ga ci ko ya ga ci amma ya zayu hakki ti wona a tiri ti ya hutu ti tiri ti wa go to zayu hakki ti wona mu da wana misali al-lukutatu misali ki al-lukutatu ya al-lukutatu Eh, eh ya ci na je lanu ya je la wo titi dukiya ti wo ko tun jika titi ewo ti wo ko wòye tún yá àǹfààní dé ti fi wọ́n yé nígbà náà lè kí ọ wọ́n á lè lùkú ai waga wala wala dukiyan nan wala ya ni wala wo san to ya aka bere ga duwa tinaga eh ba gi do ciya nan ba min do ciya kaza min do ciya na wo zai fi rikici a jidan je ko rikici a don size rikici e egbe da sauran su dai waga jiwu ga masu fanni labe wa ne waga yin ladaji ke waga yin layu amma wayan na ɓata ji a ban doro na tiyabe ga nwona arunwe ya ni la Wa nila agwagin wale na. nogbanin nan walau ya bai kilimali ko wa malla dukiyan nan a ji sadaka wa ni ya ga ladun sun zai wuyu nan ko laji ganewa wato ba ke yi to amfani wa yi? amma ga wale wa ga amfani jin duyi na shi ga zanen wune gabe da biyu ga yi layu ware yannan na wajike wa gafi ala hazarin wajike wajike ya fi yaba na na to again zane yi maf kayan ya ci omi ya ci matsari dombi na ya ci ko dombi na guba kawai ga ne ne ci ko kawai ka ala daso ti yanzu ga wuni rubu ya wuni ha ah. yi wo yanjin ya ọmọ hmm. tún ṣe kó tẹ́kẹ̀rẹ̀ kó kápa yóò ọkùnrin ṣe àwọn àwọn tó rìn sí ni kó inú tẹ́ ìdí kí o lẹ́rà gútún hmm. ah, bàjínà dẹ̀ríbi aládẹ̀ríbi adókùn ẹ̀ ní ẹ̀dẹ́gbọ̀ ìdájá jẹ̀lì ìdájá jẹ̀lì umarludu kì yá wá àmá oúnjẹ yà oúnjẹ yájá oúnjẹ bàbá oúnjẹ ìdàkwá oúnjẹ ìmìà mana inda da dangin doro na tsabuta yuguna wuta guji ga ile da dukiya ne to ma ji haliri na ne wane ga dukiya da na jirila kalma a duni a tiritoci ta cikin zanen adalan doron nan da wana juguna ta buga ga yi wannan lada babu bai mal eh ta kuma wale ga addiniyar musulunci izage lamini ubewa hmm. izage mai lanzage loyawa annabi ga la ah, tuntu al mar'atu mar'ata in zage Allah in zage wa in zage waya zan gocha wa la tuntu al mar'atu nafsaha in zage me ke faminu ya waya zan gocha ce to ya fanki wunna bi izni alihinna e jin zage shi ya wa be izniya ya be izniya za ba shi ma na yaman tuji wali shi gama la eji yawa sai bi wali la ni kai wali yi eji yawa sai bi kiyo sai bi wali to in la ji ti be shishi unje wali ya unje we man tuji nda kuji ya yuji nda kuji ni mo ipata aswai ko kun da be kun ayi ko yo ko ko me ji la ji so ade ade lu le ti ba lo so gbogbo yi la lo ti ta su mafi kwarin wani kyau an wawaci wale ga ainihin zane wali ya blog ba nun da baka wanda ba wanda ba haliri na ne a yi zagin na ma ku ya wolo ka a gaiba na wali da ba nun gado ya wo ma da ya amma za a yi kine wali kan ga a ga wali na ga wali ne ma dum mu yi kine ya wali fa sultan wali man la wali ya lau? sultan ne bishici nga yi kine wali ya zane je wali ya nan eh káyé ìdájọ́ ti láti kàtọ́ àwọn pòròfẹ́fẹ́ wọn àyí kí ní ẹwẹ̀ líyà títà tí wọn mọ́ àti èyí kí ní ẹwẹ̀ líyà lánàájá kí n tẹ̀jú náà lọ́rọ̀ lọ́mù sí ní ìdánwò làbúmọ̀ kírísìn làbúṣù ní a mùsùlùmí gáàjí kí ní ẹwẹ̀ líyà wọn ni wọ́n lè ní mùsùlùmí jila kalma duni amma yan wati da bangwayi li da ba gwanne bane na tadi kin ke ibo gida hmm. ki wuce so baba yayin ji za gidana hmm. da ku dabo yayi dabo da ji dabo mu ko hmm. ba ta fiago amma da su ne ga baba ya gi zagin na ko da ku ko da ju ko mu ba ko ya yuji ga za wuce ya shayira jayo ko ga za wuce sufi jayo e gogo wai lega daga na shayira yo ko sufi jayo na wa mai jiwa duk ba da su kuma lega kiyo a ga azu musulunci ka tiri ayo e go ka ga ga wa fa ya wi wa di kiyo

èsì náà ṣí àjọ tó ká tí iná èlé ká àṣà àjọ tó ká yà lùsùn lè lòóṣù wọn. kúrò kó egbó ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ká àṣà ìràjì káfíìrì ńgá máa láyàwó náà pàdé òtí mọ́ pàjá ẹ̀rọ gbọ́wọ́ náà láti káfíìrì nàkó ìjìbẹ̀ lẹ́yìn ti pátá bí ìfà òyà ọ́. wọ́n bẹ̀rẹ̀ ká àṣà ìràjì kí ìtì ukùn sí àwọn òṣìṣọ́. kò tó náà mọ̀ ṣùgbọ́n. náà ngoni ungo yazo jigande o da nazari wangi number two ban da wuce ganci mazugu yammanci agiman Aya yi da nasiri hula da primary hula da secondary hula da university hula da islamiyya un wujebu un wunilu un kwaliyaji un wajezu òun san mọ́ òun òun tẹ́ òun jẹ́ náà wà lẹ́la dẹ́gi náà òun jẹ́ òun yí pọ̀ òun yẹn ya pátá. ṣé kákù ní jí nà lọ àwọ̀ náà wò tí wà bẹ́ẹ̀ dẹ̀ sí ibùn dóró gáyé mọ́ tí náà sẹ́jẹ́ òun gẹ̀gẹ́ bàbá òjì káàkiri àyọ lájẹ̀rẹ̀ ìbọn dóró jẹ́ mùsùlùmí tí àmàgálùlù tó tó òkú tó bó sọ̀kọ́ ẹ̀jì yìí. fi sabilillah wato ga je ba ga wati da jin zagi mutum kan wasiri ci wani ce ngo ya wo ngo ngo eh bebe gan ji zugu i aga ebe eto ebo ne mun tiye jin ne ja shara da ko kaza yana wa sultanu wali man la wali Allah ga gan wa maji nga bɛ shiga zan jara shiga yi zun gudu na tsuwa fayami na tsuwa mi mun cujo na wuce jin na a gona na tsuwa ya faɗi da an ga yi wange yana mai wange ganin nga ga na tsuwa fayami mun cujo na ji wanja nga yi wange da ka ru mi mun cujo ma ga ruwa yawa faɗi so yawa faɗi so ga ta da jarka kujo ashe wani na wuce kagon dorowa ya dai disibo yi èdè òjì kí o èdè òjì sí fúdù òjì dìfìm ẹgbogbo òyì kan yí yamanci yẹn yí lè dùn wẹ ga tìrì tí yamanci òjì kẹ́lí máa dùn yìí gangani da na nẹ́nà. Nga yi lamarin da hmm? na je labarin wani misali bayan da, zai da aka gwana ya yi jinin ko hmm. zai ji ma suna ya kuma ya yi jini a cile rangotiya ko yi da rayo ko da rayo ga ngoli da naji makubin khabar na ga labarin wani hmm. ko ku da rayo ku da rayo ba zo bujinin ko ma zato ila e eh fe da da sai ya nu mu ya nu mu biya shi ko ya nu haka zai e ji suna yoga da kaza be da kaza be da kaza ya su dan go ci na go yi mai yuye shi amma ko da kaza mu biya jin wada ci ko sun boka ji ke e hmm? ne yi labarun dora jama'a kamar loji dan go ci ya an da ne shi wucin zanwaci mu da shi lafiya a mai yau labari zanwaci ya yi ya nuji na ya mawa labari gan hajji hajji da zanne ba ni ke wai mafudu alkhabar ci da dukiya shi dukiya na mafudu na da da ana kya 323 nan eh ba da an eh gaji da wasarawi etin eya wukin a tiri te da ne mafudul khabar nan dan wace ga aba da man wace ga aba daga fona maunin hari be kun ga abu ATS hmm. kaga awo labari ti ugbo aladu jẹun agin wọn tu afewu ko diga jẹ ko hmm. ranar ce maganin yana a jinayi da zanen tun da kakunu ne soci ya mafudul habar nan a ya guni after a e ya guni wuce ko tula disishe wuce ke ce yuju a malayi daji a magayi daji a da laya hafa da zanen ta malayi dukiya wanzu hmm. man jide daga yi kakakakakakai lọ́gálò kùtùbù yẹn sí kí òye especially bá bí dé mẹ́gẹ̀ tí ń lera sọ ní bá dé mọ̀ fún ìkábọ̀ yìí ná àyọ̀ làbárí ẹ̀ tí zànà ní ìpínlẹ̀ tí ń a ma ko ci yanda ci into consideration don zane mafkodul khabar a cille ji labarin da ci ne ku dara k'u wasu anan ni ne na ji alaka be guni na wuyi ga wuce popula kashin popular zanci ko kuga ji kin yoto ta do kin yoto ta do ga wata da da amma da na da yana su so na ji ke wani ta miye lokaci amma to sun je mu government hukuma court da sauransu a jikliya a jikliya da wata zakazan bai su yana yi findin yi nan a sa abubuwa zane abin wanda otu bai buga ala dukiyan wa ko ala kaza ko ji gane ko mo le lo hali uchi agula dun da nu na uji ki an du ki na uji ki an udan rayo bia eh e ji uji wide re ka si ki on ka si ki on wide soro ka chan ya zan bayan ya gaza ne mafkurin khabar ya tafi yin yuji bai rufe yin yuji za a rufa bai zane ci in yi yau sawa bai ci wato yi bai zane ci hannun zanen wuna ta yi shin kya da ki ya zuwa in yi na zuwa bai zanen ci sai bai fai ka shan fiye kontinu ne zanen ko ji gane ko ko idza ta'azzara ma'rifatu man lahu al ju'ila kalma duni now kuma uwa shi ce za lai ya wa shi ce mala abdullahi gowon na shi shami go kazan na shami go kazan na shi shami wuya lotu na dutan kura ba wannan duk wasu da kura ta ko gawo lotu ne ba shi shi wo wasu sun biya wa wayu fata je babu wa kaza fata ji babu wa ba fata waza babu wa ba no lotu biya mutile ya birkete duk ya nan madan wani wale gan lábẹ́ ẹ̀sàrí rẹ̀ dáná ta zara ma rifatu mallawal hak' zanen ji haƙi ce na na wuza kuma biya jeriya ji la kalma duniya tilke wanda tilke a ga zai muna rija nan to a ga zai muna mudan mu biya nan e ba ko haliri na ne wale ga wannan na lawa shi shi fuga zanen man wuno wacce ma zai da yele wannan wale ga ga la wannan su ga la da baitul mali ko so ma wa guji sadaka la da rutu ko ji gane ko wa bita ga dukiya ji wuyi kata ko be jan kala da la ta kulu amma lakum bainakum bil batili bo ngai la hadisi ya sabul gari yo kun la wuta mun mm. ta e bo e e ga hadisi yo e ji karayi? karai wale garo ta kawan zo yo tu fari garo yo fari ya e sadaka mi ajo la da mu da mu tu na da àmọ́ lọ tó ọ̀gá jẹ́ ọ̀nà tuntun ba na ife gaga manja yi matsalayin allokuto tunan rakunyayya ebogo ọbẹ̀ ne ọbẹ̀ ẹ̀dọ́ umele na ndó ẹta tí rakun náà wà ní ebogo rakun náà ń gáyé kí o yìí làkẹ́lì máa dùn ìgbọ́n àdílà ndó ọ̀nà wọn àmì ìrakun yẹ́yà wúyà ń gbé ẹ̀dá àdílà ní wọn kuyogo handset zugu waga gbani wa handset lela na nan idza ta zara ma'rifatu man law alhaq jila kalma du bikin medo wa gulla ga numu ba na hmm. e ga muna kawai ko ìdàgá kọ́ ìlúgá jígbà oúnjẹ tó káàkiri àwọn gádùn ní ọjọ́ bẹ́ẹ̀ gan wọ́n á yẹ lòkù tó dùn tó jẹlá tó jẹkọ́ gbìyànjú fún àdìgbé á ní. ọ̀ wáyà áyà ẹ̀dà jùmọ̀ ẹ̀kọ́ òrìbè pọ̀gọ́rọ̀ bóyọ tó ṣàwáyà wá náà jí fún aláàkúrò yẹ lẹ́lẹ́gẹ́ nẹ́tọ́dọ́lá ìbọn yabo luktoki na wuce haki wa yin nan ba ne a shan zanen waki zanen waki da haki ci wani da mutu su gama gama da wacce gaba wa gama kuwa ci ne wajen wani lokacin kuma misali wala ya ci hawa ya ci ce wafi bo wala ya tunce id card gugu phone number to to zai id card na mabanin role waga ga wai waza nan dukiya na ba to wala ti na to ID card na to yawon nan waga dial yan number nan waye ge kashi waye dia hmm. wati jan wagan ba wagan izata zara man ma'rifatu man lawan hak haku a'a da na ma'rifa da nan wa hakki tiyan nan waye ge mun ga mala to phone nan wuci nan e go go to trace mu e go sai be ya zan Hmm? ko ji ya ko so waje ga za ko su da yadda shi benin so layi bayani ya kayi da yin shi ba da ga ci bici nan allai gafarta mana ba da ga daidai nan allai ba mu nada muhammad allah mu biya duka sha da allah ilaha illa anta hasta fi fa'a to gure la ji gani ako yani for example wa waya dilla <laughs> kanu su suna na dai call wadda da alama ga su ko kabo lati waya ne to a mijida wa mo ya tin wa ta bango to ya ni sim card na gon eh lo ta bango ci boya ni at least ni da sim card da sim card eh. ene ne wa ga ya wani mm. to ga ne ga jiye na nauji ya mm. waya ngo ja ci waya ja ci na mu ja ci waya da mun da mu mun mm. ga lo ce kolo eh bo da yi ba buga wa to waya wa ga lo ci ka sim card ataba ka zo ya wuri <laughs> munafinka na ta buga ne, e fo alkiya ni gada be wa kala ma le azan de gwa hadisi mu so ne ko janka ne ba ci ci zanu wallahu alam na'am إذا غدا إذا غدا إذا غدا hoton da ke bukatun da bukatun saraka a kala a yanzu shi yomi da naga saraka da lada da wato wato misali yanki ci nan nan go ne yanki ci azan yanki ci da wani wọ́n bẹ́ẹ̀ gọ́wọ́ láwọn yóò ṣe ọ̀dá ẹ̀yà ní oúnjẹ tó ẹgbàkùnlẹ̀ ọ̀gá ní tààrí fún ẹnùkù kudo dùn ńlá yìí wà léwò tó kéèjì àǹfààní bu ìbà ko wuji sáráka ẹbú bí a kí mọ ẹbú bí a ń yí mọ ẹbú wà fún èdè ìsirafọ láti tìrìfù iná láà láàyè ìgbòlì mùsùlùmí wúlò kó àwọn ọmọ nọmba tù yẹn nà tó lè yàdá nínú wọ́n tó lè kí ọ ya sadaka amma ga oga yi lalu ji mai zai ga wunan tube mhm. a moda ji lalu ne shi oga ah alhamdulillah kemno ya zo to dai bukata na gaci na go ne wannan jikiya wunji dai biya yan na ji bai yau ya sun ne so ya ci yi ma ya mutu doka na ji musulunci mulati ci na kacin uji iba ki tan yau la yin doto la zai wunin duwa gaba wunin wọ́n lọ́rin oúnjẹ tẹ́yà wáyé wáyà náà nìṣù láàrùn sọ fún àyà láàrùn láàrùn sọ fún àyà màá ṣí ń bó mọ́ mi táwọn wáyọ́ nìdí ẹ̀dá ìlú ba wọ́n ti fẹ́ là nga mọ́njú lọ báwo mi dán bá nínú gun ó sì fún olóhùn fún nga ti lóhùn lóhùn jíjẹ́ tì ní kọ́ dàtí ara fún. kúrò kó ọlá wa. ẹ̀ka àbẹ́jọ́ ìdàbẹ́jọ́ ọ̀la yá. ìdàbẹ́jọ́ ọ̀la yá ní kí dẹ̀rí bí i so majila majila ndi da ji wuro in alwa da ji ja wanda da zai gaje wanda da na ji na ji da gudu da gudu da gudu da gudu da gudu so sai la dan do mabiya kuma yau shi yi kashi kuma ta ji na kalma du biga da wani ne wallahi alamu daga daga ji ko da ta If they do land, mm. they take it to their number. Mm. So when you ask them to that, they go. Mm. So when they own the large in Papu, they need them. Mm. So in the gaskiya fi sabi ga wacinin yau ne wa da gagwa dungu ne waya ji da ne bane zanen wuni gabe da zo zo zo ala ya sadaka ziyo to zo go lo sadaka eh, sai ga yi da ji ne lokacin da ga ji da ne ga elas e da waje sadaka ko waje no tuje wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk